jami'an tsaron najeriya sun jima suna fitar da sanarwoyi tare da nuna waɗanda suke kamawa da tuhumar aikata ayyukan ta'addanci a sassa daban-daban na ƙasar duk da yake ba su bayar da bayanan yadda ta kaya bayan gurfanar da waɗanda ake tuhumar a gaban kuliya duk da yake ayyukan ta'addanci ba tsayawa suka yi ba amma dai jami'an tsaro na ci gaba da kame waɗanda suke tuhuma da hannu ga ayyukan kamar kamen wasu mutane biyar da hukumar tsaron 'yan kasa ta civil defense ta yi a sokoto waɗanda kumandan hukumar Muhammad Sale Dada ya ce suna da hannu ga satar jama'a a cikin birnin Sokoto. Ga su nan kamar yadda za ku gansu akwai Abdullahi Dan Hussein mai shekaru 45 wana ala hakika shine ma kamar shugabansu amma yana ta nokewa yana nuna cewa ba shi bane sai da ya faɗi sauran yan abokan nasa da suka zo kuma suka kwamfamin mana cewa ma shine shugabansu kuma shine ma yake da waya shi yake da wayan da yake kiran su wasu kidnappers din daga na outside the state su taimaka musu wajen kidnapping din mutane to sai dai matsalar da nan ita ce katsalanda da jami'an ke fuskanta daga sassa daban-daban na neman afuwa ga waɗanda ake tuhumar lokacin da ake binciken su kamar yadda da hukumar ya kuka a kai ko wasu dai gaskiya da suka zo suna nema su mana katsa landan a cikin wannan al'amari na binciken shi musamman shi dan Husaini a wana mu ma majiyar mu kuma da mu ma ba a zaune muke ba muna bincike mun ji cewan su bangaren dangin dan Husainu sun masa alkawarin za su bashi dabbobi da miliyoyi hakan nan so shine shi ma ya zo ya yi tsayin daka akan cewa sai an san yadda za a lalata kes din nan da amfani da lauyoyi da sauransu amma dai duk wannan mu ba zai hana mu yin aikin ba saboda mu zuciyar mu tsarkake take kuma mu muna da kishin al'umma muna da kishin addinin mu gaskiya saboda haka waɗannan mutanen duk wanda ya zo ya ce zai shiga tsakaninmu da shi wallahi ya ja dagan yaƙi ne da mu magana da Allah kuma wallahi ba za mu ɗaga masa kafa ba kowane ne duk da yake jama'a na kallon yawan kama waɗanda ake tuma da aikata ayyukan ta'addanci a zaman ƙoƙarin jami'an tsaro masana lamuran tsaro na ganin cewa da saura saboda jami'an ba su bayar da bayanai ko an samu waɗanda ake tuhumar da laifin da ake tuhumar su an kuma musu hukunci ko kuma aka san haka Dr. Yahuza Ahmad Getso na ganin cewa ya kamata hukumomi su rinka baiwa jama'a bayanai akan ire-iren hukuncin da aka yi wa waɗanda ake kamawa a gurfanar da su gaban kuliya. Domin sau da yawa ana kai su ajiya gidan gyaran hali inda ake cewa wato gidan yari su kuma wanda ya kamata a yanke wa hukunci bayan tabbatar da laifin da ya aikata sai ya yi shekara ashirin da biyar talatin wannan zai ci gaba da ƙarfafawa masu aikata laifuka cewar ita wannan yanki ƙasa ta Najeriya guri ne wanda kowa zai iya cin karen shi babu babbaka ba tare da an ɗauki matakin da ya kamata akan shi ba. Da haka akwai buƙatar lalle lalle hukumomi su dinga dawowa da bayanai na bayan an yi ɗauki mataki ma'ana abin da ake cewa to feedback mechanism. dole a yi abin nan da ake cewa to a tauna tsakwa domin a ta ji tsoro. Masanan dai na ganin cewa muddin ana hukunta masu laifi yadda ya kamata zai iya zama izina ga masu son aikata irin wannan laifi a gaba. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.